السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من bayan an gama sallah Allah ya ce fa idza qudiyat salatu idan an ka kare sallah ya ku musulmai ban tashiru fil ardi ko cikin kasa saboda shi bi da al'amari na na lalura wanda dole ga kowa ya bi da kudi to idan an ka gama sallah mutane sun masu tun da za an hana musu sana'a da bi da kudi ko wani iri to yanzu yace da an kare sallah duk wanda ka bi da kudi ya wasu cikin kasa wannan umarni ta shiru wato amru ibaha umarni na na halacci wato ya halitta kowa ya ce cikin uwa duniya wajen da kudi ya hanga masalla. wauta gomin fadalillah ku nemo daga falala Allah udrubu arzika ku nemo arziki min fadalillah daga falala Allah littijar ku yi kasuwanci wata sarrufi ku yi ta tasarrufin ku biya abin na hawa ijikon a cikin dukkan bukatocin ku haga huwar farko bainal islam wannan shi a bambanci tsakanin musulunci wa gairi da wani ne kun gani wato a musulunci ya halitta abin na a tebe da kuɗi bayan an gama sallah an ba da umarni na halar kowa da kowa ya yi wurin da kuɗi to amma akwai wani abu da wasu kai su ba cikin ba bida suka zuwa cikin uwa duniya wadda ƙur'ani ya ce ba ana gama sallah sai su tashi cikin masallaci jama'a lalura kaza garin jama'a lalura kaza gare ni wayannan masu sabon Allah ne da kai haka nan masu sabon Allah ne mai ba su shi ya yi su sabon Allah saboda haka duka lada ko guda ba su samu masu yawo cikin masallaci da lura kaza ta same ni ba ni da kaza ba ni da kaza Allah cewa ya an ka ga masallaci, in kuɗi aka ga dafan ta shiru bil ard ko ta da masallaci ku ta kuwa can cikin uwa duniya wabta gumin fadalillah ba a hana da kuɗi ba amma ba masallaci ba ba a hana da kuɗi ba amma ba masallaci ba masallaci duk abin da bai shahi ibada kawai ba ba a yi ne masallaci ba a sai cikin masallaci ba a sai suwa cikin masallaci ba a bara cikin masallaci ba a roƙo cikin masallaci duka wannan sai dai ayyukan addini kawai su ɗaya aka keɓe masallaci don su sai aikin addini kawai wannan shi an bambanci tsakanin addinin musulunci da wani wanda ba shi ba wal ahkam wal islam wato musulunci jama'a duniya wal akhirah ya hada duniya da lahira fasara huma a wajen musulunci da hukuncin bidan duniya da hukuncin bidan lahira fi shari'a ga shari'a wahidin duk musulunci na nan kula da bidan kuɗi bai mance da shi ba don kaji ya ce a ta sama masallaci a ce masallaci amma musulunci bai hana kuɗi ba da ya kokari a ga masalla in an ka ga masalla kowa ya ta sama hanya ta halatta wadda Allah ya halitta mai ya yi kokari ko ya samu kuɗin da yawa don ya toshe lalurori ne wa kullu amalin kowane aiki bil islam a cikin musulunci yana gudana alamu kuta da kowane aiki cikin musulunci da aka gudanar da shi alamu kuta da a shari'a gwargwado yadda shari'a ta ce to ibadatun wannan ibada ce bila udula saboda haka babu babu hutu da islam a cikin musulunci a musulunci ba a cewa don ranar jima'a ta ba a bada kuɗi a ana bada kuɗi ko ranar jima'a babu hutu a musulunci illa bi kadar ragaba sai gwargwadon bukatuwa wal haja gwargwadon bukatar jama'a kun gani a musulunci wato koyo shi ana iya ba da hutu in mutum na aiki ana iya ba ka hutu a abin nan wanga sati ka ce ka yi lalurorinka da sun ka gitta maka jibi kuma wani sati in wata lalura ta gita kuma sai a baka ka ce ka yi wannan lalurar abinda babu cikin musulunci a kebe wasu ranaku a ce hutu na gaba ɗaya ba a aiki cikinsu to wannan a musulunci babu irin wannan in ka ganai musulmi na aiki da shi ba musulunci ya zo da shi ba wata al'ada ko wani addini ya zo da shi amma musulunci babu wadala wato babu hutu a cikin musulunci illa bi kadari ar-ragabati wal haja sai gurgurun bukatar jama'a da salafi bakila adiyani sabanin sauran addinai da ba na musulunci ba fastabtu inda yahudi muharraman fihi al-amal asabar waje yahudawa haramun ne ayi aiki cikin ta wato waje yahudawa ba aiki rana asabar eh, abin illa eh, eh, illa al-ibada sai ibada dai aka cikin rana asabar waka zalika al'ahadu innan nasara haka na ranar lahadi wajen nasara kiristoci su ma ba a aiki ranar hutu na ibada ɗaya a yi to amma musulunci bai da irin wannan wal muslim shi musulmi kullu amalu duka aiki ne idza amila hu bi a shari'a in yayi shi yadda shari'a ta ce wa huwa to wannan ibada ce yayi Wani zalika qala ta'ala na haka Allah madaukakin sarki ce warkurullaha zikiran kasira ko yi zikiran Allah zikiri mai yawa da hauna don ku samu babban rabo ai na fi jami'a a malikun rabbanta a cikin dukkan ayyukanku shi musulunci so ake yi wato kullum mutum ya zan kula da addini ne da ibada ta ce in an ka gama sallah kuwa ta cikin kasa ban ta shi da ardi wa ta gumin fadalillah amma ce kada ku mance wajen sana'a min a zikiran kasira. ku yi zikira Allah zikiri mai yawa da Allah kun turgahon saboda haka a musulunci da an gama sallah kowa ya ta zuwa wajen bidafe amma washi yawaita zikirin Allah wajen bidarra a yawaita zikirin Allah wajen nan don a san halal a sa abin da a haram kuma a tsaya bisa gare su Allah ya taimake mu Allah shi mana jagora sun bayyana ta ala wakata hurmatul amal sannan Allah ya bayyana lokacin da aka haramta yin aiki ligairin salati in dai ba aikin sallah ba ne cikin ranar juma'a akwai lokacin da wato in dai ba sallah ba to komi ba a yi fi aljuma a cikin yinin juma'a kowa minan da da'istani shine daga kiran nan na biyu alladhi kana fi ayyamin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan kira za cikin kwanuka rayuwar annabi ila intihari wato cikin kwanuka rayuwar annabi shine a farko Shiya abin nan kiran sallah na farko akwai kiran sallah da aka yi na farko to ba shi aka magana ba kiran sallah na biyu wanda liman ka tahowa ya zanna bisa bari, lalai ya tashi tsaye da ya kiran sallah to wannan kiran sallah shi aka yi idan an ka shi to haramun ne a sayi haramun ne a sayar haramun ne a yi kowane aiki na neman arziki in dai ba sallah ba ce haramun ne kowane yana aiki ba a yi in dai ba sallah ba ce idan liman ya zo an kai kiran sallah to kowane aiki haram ne wal huduba ya huduba kuma aka yi ta in eh, abin na na ita ma haka nan take ila an tuje Allah huduba ta kamar sallah har zuwa lokacin da aka ka sanya huduba kamin sallah dan can harko huduba wato bayan sallah ake yin ta daga baya an kama shi ta kamin sallah sun ma ila intihai sala sannan daɗa zuwa sallah ta ƙari daga an kiran sannan nan zuwa ƙarewa a zuwa a yi sallah a ƙari ba da an kudu batul hudu da an ba bayan an sanya hudu ba ba da sala kun kana abin na can harko wato sai an gama sallah sannan sai a yi abin a yi hudu ba وقال الله يتي وإذا ta تجارة وإذا رأوا تجارة أو maratan idan sun kaga kayan sai so aulahawan ko sun kaga wani abin shagala wani abin wargi haka yan fardu ilaiha sai su wace daga wurin ka kana faɗo ba su wace ila tijara zuwa wajen kasuwancin nan zannan minawa an na hurmata baini don suna zaton haramta kasuwanci ila intihai salati fakat haramun ne a yi kasuwanci amma zuwa a kare sallah ba su aza sai an gama sai har da hudu ba sai an kare ba lokacin da ana yin hudu bayan an gama sallar juma'a sai a yi hudu ba kuma wanda aka yi ga sallar idi to a wannan lokaci idan sun ga kasuwanci sai su tahiya su su barka ba tare da an gama hudu ba wato sai su su sun aza haramci idan tihai salati bakar duna hudu ba ba tare da sauraron hudu ba fa zahabu ila tijara sai su bar nan su tahe su wajen sana'a wa tarakuka bil khudbati qa'ima sai su barka tsaye a wajen huduba kabru wato wannan labari ba aka bai amma da ma'ana annayi abinda an ma'anarsa a bari a hakan wato ku bar tahiyar ku ku bar liman tsaye yana ku bar ku ku tsaya ku abin idan sun kaga kasuwanci kaulawa ko wani abin shigala Allah na cewa la yanfatu kasuwa ce wala ya yatruku ka ka'imo kada su barka tsaye ta haɗu ba kana faɗu ba don wani abu ya faru kawai kasuwanci ya zo sai sun kai wajen kasuwanci bayan an gama sallah annabi na tsaye yana hudu ba lokacin hudu ba bayan juma'a take yana tsaye yana hudu ba duk sun ka tafi sun ka bashi wajen sana'a sun aza abin da aka yi. haramcin magana da haramcin kasuwanci daga nan lokacin da aka yi kira zuwa ga kare sallah banda huduba alhali lokacin huduba bayan an gama sallah ce Allah ya ce to la yanfa'u kasu komawa cewa wala ka kuka qa'iman kasu sake barin kasa ya tafi ba kana huduba li'anna abana hudurahum lil huduba domin halartar mutane a wajen huduba wato sharɗin fi sihhati salah sharɗi na ga ingancin sallah ga mazaba malikiya hudu ba wani ɓangare na na sallar juma'a saboda haka wanda bai samu hudu ba ba ya samu na ƙasa kwarai ga sallaci ta juma'a ku ƙoƙari ku rika zuwa masallaci da wuri Waru ya an waito annahu sallallahu alaihi wa sallama kana ya hadu annabi ya kasance yana hudu ba yawan juma'a ranar juma'a ba da salati bayan an gama sallah wa qadimat sai wani ayari ya zo wa dirba liqudumi a addabilu an ka buga ganga saboda tahowa kasuwanci al'ada ce kama wadda an ka saba kun san al'ada ce wanda musulmi sun ka saba a da idan an ɗauko kaya da wani gari an ka kawo da an kawo kamai a shigo gari sai a buga ganga sai masu kayan su tsaya can sai an ji masu sake buga ganga to in sun ka buga na uku daɗa sannan an haɗa kuɗi kowa ya ɗiba kuɗin da ya ka iya sayi da su to daɗa da sun shigo nan da nan sai a yi ciniki a ƙari a ba su kuɗinsu wannan shine al'adarsu al'adar ta tahowa a kawo kaya ga gari a buga ganga sai a to a kasa kaya kowa ya kawo kaya ne ya kasa a koma cikin duhun daji cikin rukukin itace 'yan kasuwa kowa shi zama ya kasa kaya in an ka gama su ko masu sayi su da sun gama kowa ya sayi in ka sai waɗanda naira goma sai ka aza naira goma wurin in naira talatin ka sayi sai ka aza bayan an gama a ce kowa ya gama sayan wanda ya kaso a ce eh sai a buga ganga sannan su masu sayan kayan ga su sheka su shige cikin itace su yi zaman su sai masu kayan ga su hito da cikin itace su diba kowa ya diba ga kuɗin da an ka aje mai an ka sai kaya ne sun yi sai ya ɗauki kuɗi ya ba kaya in sun ka gama wanda ga kudin da an ka sayi ba su yi mai ba sai shi ba kana ya ba kudi sai su koma su buga ganga su sheka cikin daji su ko waɗanga sai su hito wannan al'ada daga baya ta shigo wannan al'ada daga baya ta shigo lokacin da larabawa suka fara shigowa na afirka inda muke larabawa na tsoron hausawa hausawa na tsoron larabawa kuma suna ciniki to su ga al'ada amma dai waccan zamanin annabi da an buga ganga tahowa da aka yi kowa ya kasa kaya ne ya wake duk suna larabawa su wa junansu amma wanga a kasa kaya a sheka a buga ganga a sheka a shige daji don kakka ga mai sayan kayan nan kai ko in ka taho ka saye ka aje kuɗi inda kayan sai ku koma daji don kakku ga mai kayan nan kowa na tsoron wani amma ana ciniki to shi wannan shi ko daga baya ya faru lokacin da larabawa na shigowa na afirka to sai ana cikin haka sai wasu mutane suka zo da kaya sai suka buga ganga al'adati ga wanda an ka saba fakara da lahan nasu sai mutane sun kaito sun ji kaya kayan ga nasiha gare su ana iya kawo kayan ga a sai shi su naira guda guda amma bayan kwana biyu in baka sai ga waɗanda ba kana iya sai su naira guda saboda haka mutum abin nan ko barin sauraron hudu ba yana yi don ya sai kayan nan to sai duk mutane fa karajar nasu lahan nasu mutane sun kai to mina masjid daga masallaci annabi na hudu ba gaira isnai ashara rajula banna mutum goma sha biyu duka taron masallacin nan mutum goma sha biyu an kabaro ma annabi kowa ya wurin kasuwanci wa idza ka to sai Allah shi ya dalilin da yasa sai Allah ya saukar da wannan aya yace kasu saki ba ayin hakan haka ne to bai idza kana idan ya kasance wai za ka na tarkul littijar idan ya kasance mutum ya bar sallar juma'a ya tafi sana'a Allah ta biya ta shari'a wanda cikin sana'a akwai fa'ida ta shari'a mamnu'an an hana ya haka na haramun ne mutum ya bar sallar juma'a ya tafi sana'a in ya zama haramun ne wa tarku lillahi wa ashaddu man'a to mutum ya barka don ya tafi wurin wani wargi to ya tsananin zama haramu saboda haka duk wani aiki da kun ka sani zai iya hana ku zuwa ga sallar jima'a to ku rabi da aikin nan kowane aiki na idan dai kuna cikin gari zai iya hana muku sallar jima'a ku rabi da shi da ɗabalewar gi masu ta taya har wani gari wajen wasa don su gano wasa to ku ya tara jima'a ba a barinta ko don kasuwanci bale don wasa wa tarkuha wato barin abin na na juma'a lillahi ashaddu man an yayi tsananin zama haram wa in kanat sahaba radiyallahu anhu anhu ko da yake sahabbai la yatrukuna lillahi ba su barin eh, sallar juma'a don su ta wajen shagala don wasa kama ya dillo alaihi adamu ruju'ar damiri kama wanda yake nunawa gare shi wato damirin bai dawowa lillahu ga wasa wato yakan dawo ne ga kasuwanci wa ruju'i litijarati faqat yakan dawo ga kasuwanci kawai liya umar hukum don hukuncin ya haɗe wani irin aiki tunda in an hana ka barin jima'a ka tebe da kuɗi shi da adda fa'ida ta shari'a ta da balle wani wargi na daban sun mata kaddamar sun mata kuddamar wato hudubatul juma'a sannan aka gabatar da hudu ba juma'a ala salati daga sallawa wato lokacin da wannan matsala ta faru annabi yana ta hudu yana ta hudu ba sai an ka kawo wannan kayan sai suwa sai sahabbai duka sun kai wurin sana'a sun aza sallar juma'a da an gama ta to haramcin kasuwanci ya wuce sai duk sun kai wurin sana'a sun ka bar manzo Allah tsaye cikin masallaci yana ta hudu ba shi dai sai mutum goma sha biyu da tare da shi to daga ƙarshe bayan Allah ya yi musu haɗa ya ce kasu koma sai kuma ya ce a ɗauke hudu nan a sa ta kamin a yi sallah don dai a rage wa mutane aiki a sa ta kamin a yi sallah in an kai hudu ba an ka ƙari kamin a yi sallah to da an yi sallah da da kowa ya wajen kasuwanci ne an ba shi dama ya tafiya ta zuwa kasuwanci ne bayan an ƙari sallah bisunna sunna wato abin da sunna aka gabatar da ita tambihan da ahamiyatiha don a tunatar da mu game da muhimmancin huduba ala baki bi salawat hudubar juma'a tana da muhimmanci akan sauran hudubobi misal idi kamar sallar idi hudubar tana da muhimmanci amma ba ta kai kamar ta idi ba kun ga ita wato bayan bayan an gama sallah take fa biya hiya bi jumu'ati shart amma ita ba ga juma'a shar'i na na samun juma'a ka hudurul jama'ati kamar wanda aka ce sharaɗi na jama'a su halatta sannan a yi hudu ba jama'a masu yawa Allah ce tattaki biha aljuma'a waɗanda juma'a ke kulluwa da ita kamin a yi abin nan kamin a yi hudu ba liman bai fara hudu ba sai jama'a sun zo Allah ce tattaki biha aljuma'atu wato waɗanda jima'a take haluwa da suwa wa amma gairi ha amma halarta wata abin nan wata hudu ba wadda ba ta jima'a ba mina bi cikin hudubobi wa mustahabbun mustahabbi na ko wace hudu ba in dai ba ta jima'a ba ce mustahabbi na mutane su halarci wannan hudu ba amma hudubar abin nan ranar juma'a wannan farilla ce sunna ce wajiba wannan sunna ce wajiba sunna ce mai ƙarfi Allah ya gafarta mana kulka ce ma inda Allah abin da ke wurin Allah mina sawabi na ladar da za ku samu in kun tsaya kun saurari hudu ba har aka kare khairun yi alheri lil ladina amanu ga wa'annan da suka yi imani ya dar alheri min Allah bisa ga abubuwan wasa wa min fa'idatit tijara kuma ya dar alheri bisa ga fa'idar da ake samu ga tijara wato sana'a fa na hawi gairu abin nan muhaqqaqun umarnin da ake samu ga wargi ba tabbatacce ba ne ba da tabbas wa nabu jara laisa mota mutakhazin wato abin nan laisa da makhalajin wato umarnin da ake samu ga kasuwanci shi ko ba mai dawama ba ne wa min huna ulam daga nan aka gane wata kadimin lahawi fuska da tasa aka gabatar da abin izara'u tijarata haula hawa daga nan aka gane dalilin da yasa aka yi wannan takadimi fa inna la eh, abinha fa inna la idama abinda aka so a rasar to rasarwa kaddama ala malikat shi aka gabatarwa akan abinda ake so a rike a mallake shi wallahu khairur na Allah shine yayyen masu azaitawa yuqalu ana cewa kullu insani yarzuqu a'ilahu ko wani mutum yana ciyar da iyali ne min rizqin lahi ta'ala daga arzikin Allah don Allah shine mai azirtawa wallahu khairur raziqin to falan mata ta surati suratu lokacin da a suratu sura ta kasance ta dawo tana kira ilal amal bil ilmi cewa ai aiki da karatun da an kai lokacin da yahudawa ba su yi aiki da karatunsu su ba an ka kamanta su da misalin jakkai sannan wa tamna'u sura tana hani wato tana hana tarku da'a barin yin abin da na da'a wani ittikal da barin jingina bisharabil abai mutane su dora jingina cewa ai mu diyan wani baki suna alfahari da wani wanda ya mutu yayi ibada ce da kyau shi ya mutu su dora alfahari da shi an kace su bari ya haka an hana su su dora jingina ga darajar babanninsu to bada abin tasbihi da sura ta zama aikin ta kenan sai ta fara da tasbihi kuma bi sigatil mudari ita ce yusabbihu ala wajhi mustamir dan ta nuna tasbihin wato mai dogewa ne wa katamat bi kifayatillahi bi rizqi ibadihi tace su fara da tasbihi su ci gaba da tasbihi kuma da zaka rihewa tace Allah yayi alƙawari ya amince birizki ibadi ga arzikin bayi ne su dai rike wannan aiki Allah zai ba su arziki hatta la yashghaluhum dalabu har nema arziki ba zai shigar da su an da'a daga yin da'a ba saboda haka idan dai mutane za su yi da'a to Allah shi ko ba zai bar su ba haka nan ya hana musu abin da za su ci to Allah ya taimake mu Allah shi mana karshe mai kyau yadda ka gwada mana karshen suratul juma'a Allah ka gwada mana karshen damuwa da bakin ciki ko wani iri do wani ciruta da a cikin jikunkunan mu Allah ka gwada mana karshe ne Allah ka gwada mana karshen makiya da mahasada ka dauka ka mu karin da mu a kansu da darajar wannan sura ka kare mu daga sharrin duk wani mai shege ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani makiri ka kare mu daga minahicin duk wani minai kuma ka samu yi karshe mai kyawu don darajar wannan sura kuma ka ɗaukaka mu ka ɗaukaka al'amarin mu ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi to suratul juma'a ta kare sai suratul munafiqun suratul munafiquna wato Ah, ta biyo bayan suratu ah, aljuma saboda dalilai daban-daban domin abin da na suratu juma'a ta haɗa mutane daban-daban saboda ido ne na al'asbu'i wato na sati kowa da kowa na shigowa don haka da an ka ambaci juma'a sai an ka ambaci halayen minahikan Allah don a san su inda duk aka taro sosai suna shigowa to a san su don a san su a gane su saboda kar su shigo cikin jama'a su rikita su a don haka aka biyo da ita bayanta yana cikin dalilan da yasa aka biyo da ita bayanta to bismillah bismillahir rahmanir rahim idza جاءك المنافقون قالوا nashhadu innaka la rasulullah والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين والله يشهد إن Ta suratul munafiquna madaniya wannan sura ta sauka a na madina hiya ihda aya tana da aya goma sha ɗaya. wa har ra'isi jagora abin da take koyarwa bayanu a hawalin munafiki na tana bayana halayen munafikai don a gane su wa da daga'in sudurin tana kuran yawa tana bayyana kiyayyar da aboye cikin zukatan munafikan Allah diddin rasuli wal muslimin diddin rasuli sallallahu alaihi wa sallam wal muslimin kishiyar manzon Allah da mu'minai wato wal da musulmi saboda su munafikai ciki suke da su aka tahiya amma tsakani da Allah ba su duk wanda a cikin tahiyar na wanda an musulmi sun hisan son to su munafikai haka suke to sura ta zo don ta tona asirin su li yu'rafu biha don a gane su da ita fi kulli waqatin cikin kowane lokaci wa maka wa zamanin cikin kowane zamani wa qala Allah yace bismillahir rahmanir rahim idza ja'aka al munafiquna ya muhammad ya manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam idan mala'ikan Allah sun ka taho wurinka sun iya dadin baki kalu sai su ce bai alsinatihin da halussan su ala khilafi ma fi qulubihim bisa ga sabanin abinda a cikin zukatansu abinda suke faɗa maka ba shi a cikin zukatansu ba su sana'a su neman raba kan mutane ana zaune lahiya su taho su raba kan mutane wani ya ce maka kaza ka ga wani kallo da ya kai baɗa ba baka ga yana wani jibidi ba ai ka ji abin da ya ce ba ya kamnakka na shi yasa ya ka faɗin wannan magana kai na ya gani wurin ai da abin da ya kama da wannan na sharrin munafakan Allah sai su raba tsakanin masoyi da masoyi to Allah ya ce idan manafakan Allah sun zo maka qalu bi alsinatihim sai su faɗi da halittar su ala khilafi ma fi qulubihim sabanin abinda a cikin zukatansu nashhadu innaka la rasulullah mun shaida lalle kai manzo Allah kake ai na halifu muna rancewa da Allah annaka ya Muhammad lalle kai ya Muhammad la rasulullahi wallahi manzo Allah kake kun ga ba kowa bai sa su rantsuwa ba suna ta rantsuwa don ba su da gaskiya Allah ya ce suka ce wallahu ya alamu wato wallahu ya alamu Allah ya sani annaka la rasuluhu kai lalle manzo ne kake Allah ya ce duk ƙarya suka yi wallahu ya shahadu innal munafiqina lakadibun Allah ya shaida lalle munafiqai wallahi ƙarya suka yi sun ce sun shaida manzo Allah manzo Allah ne Allah ya ce ya rance da Allah ƙarya suka yi ba su yadda ba magana baki ɗaya ta suka waɗi lakazibuna fi ma admaruhu makareta na ga abin da suka boye makalifan lima qaluhu wanda ya saba ma abin da sun ka faɗa to kun ga yadda ya fara haka munafikai suke za su iya shigowa cikin ku su nuna muku tare suke saboda haka duk wanda ya matso kusa gare ka yana taimaran tsuwa yana taimaran rantsuwa to kai kokari ka bincike hali ne mutumin na akwai alama ma gare shi Allah ya gafarta mana Allah ya kare mu ittakazu aymanahum ittakazu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun zalika bi annahum ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فاطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون abin da yasa kun kaga munafukai suna magana suna ta rantsuwa Allah ya ce zo ittakhadhu aymanahum junna sun riƙe rantsoyin nan nasu matsayin garkuwa wato kariya gare su saboda ba su da gaskiya suna ganin in sun rance za a yadda da su saboda rantsuwar da suke yi shi yasa suke ta yin rantsuwa ai sutura wato tun rikiran su ta zama sutura gare su ala kan akan su, wa jama'ihin da su, sun yi rantsuwa ne sun ce sun rance da Allah su musulmi na don a yadda da su kada a yaƙe su a dukiyoyin su da a kakkashe su kuma shi yasa suka yi rantsuwa don su kare kan fasaddu biha an sabilillah da rantsuwan nan suka yi saddu an sabilillah ay anil jihadi biyan sun ka hana ayi jihadi cikin su innahum lalle su munafiqai sa'a ma kanu ya'malu abin nan da suka kasance suna aikatawa yayi muni ai bi'sal amalu a amalahu ai wannan aiki aikin su yayi muni kware da gaske saboda haka kun ga aikin munafiqai kenan ba su da gaskiya munafiki wato baya da gaskiya saboda haka baka sai inda ya fuskanta ba magani ne ɗaya ka roƙi Allah ya tsare ka daga sharrinsu shi yasa ka gani zamanin annabi in ka gane mutum na na akwai addu'a da aka yi don Allah ya tsare ka daga sharri ne kuma ka ambaci suna ne ka roƙi Allah ya tsare ka daga sharri ne don ka gane shi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu a'azzu min khalqihi jami'an Allahu a'azzu mimma aqabu wa ahzar a'udhu billahi alladhi أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه من شر فلان ابن فلان وجنوده وأتباعه وأشيائه توسيك كرنت وانا عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك سيك كرنت سوءك دسائي yana can yana shiri sai ya yi dina a wacce mata zai yi kawai sai ya ga ta rushe asiri na yato ya gane ka ka gane shi ya gane ka kai na ya kasai wa na ce kai ko ka gane shi kullum gina ya kai kana wacewa kullum gina ya kai kana wacewa da sai sai ka karanta sau uku da marice sai ka karanta sau uku to da izinin Allah zai yi mana haiti ne har ya gama ba zai nasa kanka to kun ga saboda sanin sharrin munafikai shi yasa tun sannan aka shirya musu addu'a ta musamman wannan addu'a ba ita ɗaita ba akwai addu'o'in da aka shirya don ire-iren waɗannan mutane akwai addu'o'i da yawa Allah ya kare mu daga sharrin munafikan Allah wayanda a cikin mu da na waje Allah ya kare mu daga sharrin su kuma Allah duk sharrin da suka kulla mana Allah kamai sai gare su Allah kamai sai gare su zalika wato wannan ai su wa amalin mummuna aikin munafikai bi annahu amanu bil lisani abinda yasa ba a gane kansu sun yi imani da halice sun hadi da baki su musulmai ne sun makafaru bil qalbi amma daga baya sun ka kafirce da zuciya da baki sun ce musulmi na amma da zuciya su kahirai ne ai istamaru ala kufrin bihi sun ci gaba sun doge bisa ga kafircewa su da Allah wa tabi'a ala qulubihim don haka an ka sa abin ruhi an karihe zukatansu bil kufuri da kafirci kullum in suka zanna in kaji suna baki mutanen kwarai na suka baki alamar da ake gane abin nan aka gane munafukai wala ta'arifan nahum fi lahanil qawli lalle zaka gane su a cikin magana mara kyau duk inda kaji suna bakan maganganu bakan kannun maganganu da zagi da cin zarafi to musulmi na sukawa duk inda kaji su musulmi na sukawa babu radda zaka ji sun zanna suna zagi suna walakantawa ga wani wanda ka cin zarafin musulunci sai dai mai taimakon musulunci Allah ya ce da annabi za ka gane su ka dibi wannan ɗabi'a duk wanda ka gani da ya ce mina ya Allah Allah ya kare mu daga sharrin ba da biya ala qulubin bil kufr wa hum la yafqahuna al iman su ba su fahimta abinda imani na gaskiya ya Allah ka kare mu daga sharrorin su wa idza ra'aytahu wa idza بغتة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون وإذا رأيتهم كما إن كان سوء منافقنا to oji buka a jita mun to a jikun kunan su za su birge kalli jamaliya dan kyawunta sun hito da sifa mai kyau an yi wanka an yi wanki an sha cika an sha ta geme an gyara takalmi an hito kama waliyan Allah nan ko kun makiyan Allah Allah ya ce wa idza ta wa in ka gansu tu'jibuka ajsamu in jikunkunan su za ta bige ka li ha don kyawanta sun yi fita kwarai wa iya Kulu kuma in baka san su ba muddin sun ka bude baki sun ka yi magana ta sama alƙaulihin za ka yi saurari ga maganganunsu li fasahatihi saboda suna da fasaha magana su tana da fasaha sun iya magana wa muru asawar madina a can wancan lokaci yace su ne jagororin madina wa yahduruna majalisar nabi suna halartu wa majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana nabiyyu kuma annabi ya kasance wa man hadara da wa'anda suka zo wurin yu'jibuna biha yaqilihim suna ganin sha'awar su. malam an gyara tawayi an yi hita mai kyau in ka gane su a wawali ya Allah Allah ya ce amma jikin nan bai da umfani ka annahum ma'a abin nan ka annahum min izami a jisamihim ka ce su saboda girman jikunkunansu fi adamin nafi'i minahum ga rashin umfaninsu ka annahum ka ce shika-shikai ne musannada waɗanda aka jingine kun sai idan aka yi roma akwai itacen da aka azawa bisa sannan aza kaya to itacen nan su aka ce mashika-shikai Allah ya ce to duk kyawun ganin jikin munafukai da ka gani sun gyara jikinsu sun yi to kamar mutanen kwarai sun sakku sifa irin ta musulmi irin ta ahli sunna na kwarai amma hamina hakaina fitowa ga da kaga ayi wurin shiri an kai a fada wajen wanga a kulla ma wancan shiri a hita a an shi abin da an ka an sa a fada wancan a bi wancan gida a bi wancan ofis ban da shiri da minayaki babu abin da ya ce ba makaranta za suna ba ba wa'azi za suna ba ba ta'aziyya za suna ba ba ko kasuwa sun kai ba gona ba wurin minayaki ɗaya sun kai an yi wanka an gyara jiki an yi to Allah ya ce to misalin su ka annahu khushubun musannada ka ce su wasu shika-shikan itace na da an ka jingine wa'anda ba su da amfanin komi haka jikin nan yake kyabbana na ka gani gare su amfanin komi ba su da cikin musulunci ka ba ganin su a ah, abin nan suna da wani amfani ban da shirin nan da sun kai to babu abin da amfanin su shiri ko ba amfani na ba kamar kin shika-shikan itace musannada ai mumalatun wa'anda an ka jingina ilal jidar zuwa ga gina kun ga shika-shikai na amma ba su da amfani komi gine suke ba aikin komi da su to haka nan misalin mana haifai suke sun ka iya wanka Sun iya wanka a yi wanki a gyara a hito amma ha mana hici an ka hita yi ba aikin Allah an ka hita ba kuma ga tsohon ciya ya hasabu na kulla sai hatin suna zaton kowace tsawa ta wadda an kai tsawa da ita kan da'in fil askari kamar a bada wata sanarwa cikin askarawa wa sha da dalla ko kuma cigiyar wani kaya zaton suka yi alaihi su aka wani ko ka su da sun ji magana sai dibana dibana don masu da tabbas su dora dibe dibe a zai kai ciyana an kai a kamo su lima zai kulubiyin minar ru'ubi saboda abin da ke cikin su na tsoro suna tsoron an yanzu fihim ma yabihu jama'a kada wata aya ta sauka game da su wadda za ta halitta jininsu Allah ya ce to kaga irin waɗannan mutane ya ce na gane sai ce humar adu su an ka makiyan musulmi ka makiyan addinin ka ba fatarun ka ji tsoronsu Allah ya ce da annabi ka ga masu wannan ba to ka ji tsoronsu wa'annahum yabshuna sirraka lil kufari in kai yadda kana wani taro sun ka shigo bari magana duk abin da ka san sirri na in irin mana munafikai sun shigo bari faɗi wa'annahum yabshuna sirraka su suna watsa sirrinka lil kuffaril harbiyyin ga kahirai abokan hadanka za su shigo ya annabi na ganawa da sahabbai ne sai su shigo ko kowane lokaci akwai irin ko yanzu akwai su cikin musulmi inda da ana wani taro na addini na sirri sai su su ce ai su ma suna da matsayi da za su shigo amma da sun ji maganan nan su yi wani abokan gaba da ita su yi wani abokan gaba da ita yanzu in eh, akwai munayiki ga wuri yanzu aka shiga mitin a yake minti goma kai wani koyi ta ba yi duk waɗanda aka magana in wani alheri na in wani menene kamin a hito sai ka ga munayiki da ya ji magana sai ya ce a bashi izini zai waya can tole ya ka buga musu waya ya ce ga abin da ake ciki ai muna nan wurin taro ga abin da ake kana gamawa ka hito sai ka ji labari da yawa manahika Allah ke nan akwai cikin mutane in kun ka gane irin wannan manahiki cikin ku ku kore shi kamar da annabi ya kore su ku kore da cikin ku Allah ya gafarta mana yanzu lokaci yayi nisa ana ta gane abubuwa ina magana da wani mutum ya ce a su suna da kwamiti na wannan ma'aikata mutum goma sha hudu ya ce amma sun gane inda duk suka zanna aka yi mitin ga matakin da za a ɗauka sai su ga abu ya watsu ba su san inda ya watsu ba sai sun kai ta bi sai sun ka gane wani da wani na yace yanzu su uku ka zanna wasu yi mitin sai sun zarta sai a taho wajen mitin sai a zarta a ci ga abin da za a yi shi kenan minahiki ko ya ce ya haɗa masu ba su ya wace an gama to ma'aikatan gwamnati kenan sun ka gane wannan don tabbatar da gaskiya ma'aikatan gwamnati kenan to bale masu addini baka na nan sake ko ina sun ka shiga ba su bari a zanna lahiya ko ina sun ka shiga hitina daita hitina daita don babu komai cikin zukatan nan nasu banda kafirci da son kahirai qatalahumullahu Allah ya ce Allah ya la'ane su a halakahum Allah ya halaka su anna yufakun na kaka ake karkatar da su kaifa yusrafu ya ake karkatar da su anan imani daga imani ba da qiyamul burhani bayan da lalle sun tsayi kun ga matsayin Allah kenan da munafikai wannan magana da kun je na haɗi ita an matsayi ne da munafikai abinda kun ji ya ce annabi yi matsayi ne kenan shi annabi da munafukai saboda haka munafukai dole ne a yi nesa nesa da su in suna shiga cikin mutane rikici suka kawowa Allah ka yi mana maganin su yadda kawa annabi maganin munafukan zamani ne mu ma munafukan zamanin ma Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya garuruwan mu duka Allah ka zaunar da mu lahiya munafukan da a ciki ko Allah ka tona musu asiri kuma Allah ka sa kowa ya gane su kuma Allah ka yi mana maganin su kamar da mina yace su gare su ya zal jalal wal ikram wa idza qila lahum wa idza qila lahum ta'alu wai za la lawa idan an ka cewa munafukai ta'alan wata da yi ku taho ku kawo uzuri wurin manzo Allah ya tagabe lakon rasulullahi manzo Allah ya roka muku Allah ya gafarta muku dukkan gunuban ku ku taho ku tuba lawau bi tashdidi wa qira bi takdibi lawau ru'usaw sai su karkatar da wayarsu in dai sai mun ce wuri ne ya mana istighfari to ba mu zuwa ba ku mance ba darasin mu na ƙarshe kusan azumi lokacin da wani minayaki aka ce ya asiri ne ya tone ya taho manza Allah shi mai istighfar ya ce kai wallahi ni in gara kuma na da ya bace yayi min zuwa wajen wannan aboki na wai annabi da annabi yake kuma ya tuya shige cikin jama'a annabi amma ya tsara kun bisa ga annabi to haka nan suke wai shi a rabi da shi shi wallahi ya gara kuma ne yayi min zuwa wurin annabi yayi tsara kun bisa ga manzo Allah kuma suna nan ciki suna nan ciki saboda inuwata inuwa ce ta rage ta bayyana ta yi faɗi kowa son ya kai ya shigo ciki ya sha to Allah ya kare mu daga sharrin munafukai lawawar usan wara aikin wa yasudduna kana ganin su suna kau da kai yuriduna azzalika suna kau da kai game da neman istighfari wa mustakbiruna suna girman kai halu min wa qabi yasudduna wa mustakbiruna sawa'un alaihim Allah subhanahu wa ta'ala ya ce su munafiqai wa hum masu girman kai shi munafiki tare yake da tahiya amma bai girman mutanen da a shugabannin tahiyar kullum su ya kabaci wai ya taho wajen shugaban tahiya ya mai isa gabari a'a ya kawo da kai ne wa huwa mustakbir yana mai girman kai Allah ya ce to tsaya ka ji sawa'un alaihim duk dai yake gare su asta gafarta lahum ko ka roki Allah ya gafarta musu ba zai gafarta musu ba ista'abina ne bi hamzati istifham an hamzati wasali fi a asta gafarta lahum ai ko ka roki Allah ya gafarta musu am lam tastaghfir lahum ko ma baka roƙi Allah ya gafarta musu ba Allah yana sanar da kai lan ya gafir Allah lahum har abada Allah bai gafarta mana ya ka Allah saboda haka ko su taho ko kar su taho Allah ba zai gafarta musu ba munafiki wato kai na shi yasa kuka ji Allah ya ce bai gafara ayin shirka bi duk wanda ya shirka da shi bai gafarta mai yace su ma munafikai bai gafarta musu ba kuma su yi istighfari ba har da kai manzo Allah ka roki Allah ya gafarta musu bai gafarta yayi hushi abinda dai ka sa ya gafarta musu tuba inna Allah la yahdi al-qawmal fasiqin lalle Allah bai shirya da mutane kai alƙadi jina Allah ba bai shirya su ga bukatarsu duk wanda ya kauce mahaya Allah Allah bai shirya shi ga samun abin nan da ya kabita Allah ya kare mu daga sharrin munafiki kuma alladine ku هم الذين يقولون آمنا ce ma abokan su mina ansari na mutanen madina al-mukhlisina li imanin wa'anda adda imani ta tatacce masu tacewa ga imaninsu amma suna makwauta da munafukai sai munafukai su dora yawo gida gida wasu munafukai sun ce tare da annabi su yawa sun ce wai su sun imani da shi da baki amma sun ka yawo duk inda sun ka ga an sauke sahabi ne sai su ce gida suna cewa kai la tun bi ko alamin inda rasulullah mutanen gada wurin manzo kuma ba su abinci kuma sun ce tare da annabi suke in ya toye zanna sai to gaba gare su yi zaune amma kuma da sun tashi su yi cikin gari wajen kulla mai shi sharrin munafiki ke ya ce tare da ku yake ya kira buwa da ku ya kira buwa da ku amma kuma duk inda ya zagaya ku yake kulla mai shi ya ɓaci malaman ya ɓaci shugabannin ya ɓaci mutanen ku ya yi musu kaza ya yi musu ƙarya amma kuma ya dawo cikin ku ya ce wata ne ke sharrin munafiki ke Mana manaki sharrin halitta ke haka su wai sun ce tare da annabi suke amma yawo suka yi ɗaya eh, sun ka tashi da wuri ne sai su cikin gari inda duk sun ka san ya aje bako sai ce la tun fi kada ku ciyar da abinci alaman inda rasulullah ga wa'annan da ke wurin manzo Allah mina muhajiri na masu hijira hatta yan fadu ku hana musu abinci ai in sun ka je wasu a masu wacewa har sun wace sun bashi ya tafarraku an ko wace su bashi bi ayyaza ba zaba kullu wahidin minhum kowannen su ya gudu ya koma ila ali can waje yan uwa ne wa shuguli ya koma can ga tsohon aiki ne Allah zai kana da wanda an gare kabla zalika kame yaro ro hijirar kun ga dagon kasan da suka dagon kasa wanda suka wa annabi da sahabbai kuma ga su tare da shi sharrin munafikai nan munafiki sharrin halitta Allah ya ce to munafikai su sharrin da suka yi ya sani walillahi khaza'inus samawati wal ard taskokin arziki na rahama na sama da na ƙasa na Allah ne birnin. wa huwa raji'u lil muhajirin ko munafikai sun ce sun ce a ba taimaka muhajiru Allah shi zai azaita su wa gairin da wani su walakin lal munafiqina la yafqahu sai dai munafikan Allah ba su san haka nan ba azu suka mina yake suna hana musulmin kwarai su ci abinci shi yasa za su yi ta yawo sun rance da Allah wallahi wallahi sai sun danne hanyar da suwa ne ka samun ce abinci da ɗaukaka sun rance da Allah sai sun wace ta sai sun tare ta aiki mana haika Allah kenan to Allah ka tausaya mana mana ba kai Allah kai mana maganin su kamin su wace mu Allah ka wace ka yi daidai da su don daraja sunayen Allah ka hana musu nasara Allah ka taimaki sunna da ahli sunna ka taimaki sunna da ahli sunna ka wace mina hici da kai Allah ka gafarta mana yaquluna la irja'ana yaquluna la irja'ana ya na kuma munafukai na cewa wata tahiya ta annabi ya hita wajen yakin banu almutalaki da annabi ya hita sai munafukai sarkin munafukai ya hita wannan tahiya mutane na haɗin waɗanda ba su sani ba kamar muna yanzu a ce za ana wurin wa'azi sai wasu manyan mai na kai sai ta wanda bai sani sai a wa'azin ka an samu haɗin kai kowa ya hito bai zani ba a taɓa samun rashin haɗin kai ba kamar wanka haya da haka kai sun kai to shi na annabi ya hita sai dan ubayi ya hita wa'anda ba sani ba suna tawa ta haya ga ka ai nasara kowa ya taho ashe ashe kowa bai taho ba wanka ta haya malam da an ka ce wajen haya nan mutumin nan yayye duwar zai shi haɗa fada tsakanin jama'an nan biyu na annabi abin nan abin wal khazraj yayye bai nasara ba sai ya bullo da wannan ya zanna majalisa ta yi don haɗa an kai da yaron umar ɗan kaddabi da wani yaro na mutanen madina to kun san umar ɗan kaddabi mutum na mai ƙari bawa ko bai mai sai mai ƙari iri ne bawa bai mai sai mai ƙari iri ne saboda haka yadda kun san umar in eh, ya haifu haɗa ba mutum guda ba duk ƙasashen laraba umar na iya faɗa da su shi ɗai duka yana iya fada da su su sare ya sare su kuma yayi nasara da irin Allah don ba taba fada da Umar Umar ya gehen Umar ya samu rashin nasara kamin zuwa musulunci to saboda haka yaron Umar karhi gare da an ka taba shi yayi mari lokacin ba ana mari ba sai da yada da sun kare sai an ka kawo dan ubayi labari yana zaune shi kun san cikin kabila kazara yake to kabila sata wadda an kabi yaron ciki sai ya zanna majalisa yana cewa in raja'ana wallahi in mun ka dawo min ga wata bani al-mustalaki mun ka dawo daga yakin banu al-mustalaki qaumul abin al-haris ibn abi dirad mutanen haris ibn abi dirad wa huwa abu juwayriya shi abin harisu shine baban juwayriya jawairiya zaujin nabi mata annabi sallallahu alaihi wasallam to shajara ba'du almuhajirin wa ansar a fada ne ya auku dan rikici haka tsakanin sashen muhajiruna da sashen ansar fa balaga zalika abdullahi bin ubay sai labari ya kai madan ubay fa qala sai yace ma sahibna muhammad illa litallatin wujuhana babu abinda da ya sa mun ka kawo muhammadu madina sai dan ta mari fuskokin mu yanzu abin da ya faru kenan shi yaron umar shi ya kai ya mare yaron mu wallahi babu abin da ya samu ka kawo muhammadu garin ga sai don shi ta fara kuma tuni kun ga yana nan kunshe da abubuwa da yawa bai samu wurin waɗi ba yau ya samu wurin waɗi sai an taro na yana faɗi suna jijjiga kai sun ji abin da ya faɗi wato eh, kamar ya yi daidai da abin da an ka aukar ya ce wallahi ma masaruhu wallahi babu abin da an misalin su da muwa wato su bakin ga da mu ansar illa kama kalar ƙa'il sai kama wanda mai magana yake cewa sannan karbaka ba karenka abinci ya ce yake ba in ya koshe a kurinka kai zai fara ci gada mun ba su abinci sun ci sun koyi wallahi duk sai sun mamaye. kun ga mina hakiki ne ya samu inda zai shiga sai ya ce ama ku saurara wallahi la in raja'ana ila madinati wallahi in mun ka koma garin madina la yukhrijanna la azm min hal azalla duk wanda abbabba wallahi sai ya haɗe wanda aka rami wanda aka kantace cikin madina yana nuhi annabi aka kantace ya rance da Allah yanka dawo madina yana kora ta ashe ɗane na ji ne babban ɗane abdullahi ya ji shi amma shi abdullahi bai kai ƙara uba ne wurin wurin manzo Allah ɗana mai ladabi kun san ɗana ƙwarai bai ƙara uba ne saboda haka bai kara sai ba amma ya yanke makai ne hukunci ya yanke hukuncin magana gada ba bai faɗi yau Allah lahira zai kwana shawarar da yanke amma bai faɗa kowa wadda manzo Allah bai bari to shi dan ubayyu bayan ya faɗi wannan magana kuma da liqaumi sannan ya ce mutane ne ma za ku an tuba musu ko me kun ka aikata kawo wani ko ba na ce muku kori bakin na ba kun ka ke kore su kada an zartu da ku. to ga kuna hakika kun sauke su garuruwa abin nan yanzu shi nan abin na abin na fasamti uhum kun ba su jin daɗi kun ba su jin daɗi fi amwalikum da dukiyoyinku kun raba dukiyoyinku kun ba su ko na ba gidajen ku kun ba su amma ku saura wallahi law amsaktum anhum fadala ta'am da saura abincin ku da ka kuna ba su da kun rike abin ku ba ku ba su da kun hana musu abinci yunwa ta kai musu ko ina la tahawwalu min indakum da sun tashi sun ba wurin fala tun bi ko alai ka ku sake ba su gudunmawa hatta yan fadu har sai sun wace min haulin muhammad ku hana musu gudunmawa ai in sun ka yawa su ka gudu su bashi su bashi da shi kadai an huta da shi kafa sake ba su abinci fa sami a dalika zai da bin arkama ko wani yaro karami zai da bin arkama sai ya ji wannan magana radiyallahu anhu fa balagahu ar-rasula fa balagahu ar-rasula sai ya kai wannan magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah yana zaune majalisar dan ubayy kaji abin da ya ce to ya shigo to to eh, ku haɗa mata ake e mata abinda ake cewa musulunci wato mutum ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ku gaya mata ta ji abin da nace wato musulunci abin da ake cewa musulunci shine mutum shi yarda da Allah subhanahu wa ta'ala shine abin bauta ta Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah wato kenan shi ke karɓi doka daga Allah zuwa ga manzon Allah ke yarda da wannan to idan ke yarda da wannan ke ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to yanzu ke zama musulma za ki ta yi tare da musulman da suka zo da ke sai ki yi wanka na musulunci idan aka yi wanka to za a yi sallah a zuhur za ki yi sallah a da la'asar kuma yana da kyau ke rike bakin ki kakki ci abinci sai ya an jima tare da musulmi yana da kyau haka sai an jima tare da musulmi a ita ka cewa tana son canji ba ku ka cewa suna ba in tana son canji ba ita ka faɗi to maryam suna ne mai kyau bai bukatar canji suna ne mai kyau ki yi amfani da sunan ki maryam Allah ya tabbatar da musulunci ya tabbatar da musulunci to shi kenan sai wato abin nan ah, yaron nan zai jibi na harkar sai ya zo ya fada ma annabi kaji ji abin da zai jiya dan ubai ya ce ana nan zaune majalisa sai fa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamo da yake cikin nura ne sai manzo Allah ya ce ko ko dai baka jiya da kyau ba yaro saboda in yaro ya kawo ma magana ko da ka gane gaskiya ta in dai ta wanda ka kawo hitina ta ba a nuna mai anyarta gobe sai ya bar kuma da ka barke kada kai da shi gaba ɗaya saboda haka in ya kawo tare shi a kai sai manzo Allah ya ce ko ko dai baka jiya da kyau ba ya ce wallahi na jiya haka ne ya ce manzo Allah ya ce kai yaro baka jiya ba da kyau sai ya tsalla shi kenan yaro ya ce da nawa manzo Allah ƙarya ya koma gida ya yi ta kuka rashin lahiya ya kama shi bai bari ba sai da wanga sura ta sauka annabi ya ce a kiro shi an ka kiro shi ya karanta mai da na ya warke arziki da ci gaba mai amfani Allah ka kare mu amintar da hanyoyin mu ka amintar da kauyukan mu amintar da biranen mu Allah ka kare muka kare gidajen mu Allah ka kare muka kare gidajen mu Allah ka kare muka kare makarantun nan Allah ka kare muka kare masallatai mu wuraren da muke zama Allah ka kare mu wuraren sana'a mu Allah ka kare mu wuraren ayyukan mu Allah ka kare mu wuraren tahiyoyin mu Allah ka kare mu duk wani alheri da kake ba su a daidai lokacin ga Allah ka ba mu rabon wanda ya na kowa girma saboda girman ka Allah ka kare mu ka kiyaye mu da wani shiri da yake saukowa Allah ka kare mu ka kare musulmi baki daya Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka ansa mana addu'o'in mu ya Allah ka gafarta mana ka kare mu ka kare gidajen mu ka kare mu ka kare makarantun mu ka kare mu ka kare masallatai mu wuraren zaman mu Allah ka kare mu wuraren sana'a mu Allah ka kare mu wuraren ayyukan mu Allah ka kare mu wuraren tahiyoyin mu Allah ka kare mu Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen ka gafarta mana da da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya bayan ka musulmi yare da manya maza da mata masu rai da matattu wayanda aka yi da wayanda za a yi duka Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam vertellen